Al'umma sun fara cece ce a dangane da manyan makudan kuɗin da mai girma shugaban kasar Najeriya ya fitar wajen ganin cewa ya bawa manoma citta. Mutane sun fara bita da kulli akan fitar da kuɗin da shugaban ƙasar Najeriya Bola Ahmad Tinubu yayi yayin da suka fara kalubalantar sada maganganu irin waɗanda suke a bakin su. Hakikanin gaskiya a daidai wannan lokaci ana ganin abin da ya dace Bola Ahmad Tinubu yayi ba wai iya manoma citta ya kamata a ce ya ɗau waɗannan zunzurutun kuɗi ya gida duba da yanayin yadda ake ganin ƙasa tana cikin haula'i tana cikin halin kanakayi yayin da bangare ɗaya na addinin musulunci suke ganin cewa yanzu ne lokacin da muke ɗaukar azumi a bakinmu wajen ganin cewa muna neman taimako da kuma tallafi yana da kyau a ce talakawa aka rabawa abinci ta inda za su samu sauƙin raɗaɗin azabar rayuwar da suke fuskanta a yanzu haka musamman yanayin yadda ake ganin ana wata mai falala watan albarka kuma shi ma shugaban ƙasar najeriya yana ɗaya daga cikin al'ummar musulman lallai babu shakka da hakan aka yi da ya fi yayin da waɗansu mutanen suke hange da ganin cewa lallai babu shakka wannan al'amari da bola ahmad biye shine daidai kanin gajewa su kansu masu neman cutar suna buƙatar tallafi daidai mutane sun ce a kayan abinci ita kanta cutar mecece sai dai ta wani fannin ana cewa abin da aka fi rainawa yakan zamo alkhairi a dangane da mutane idan an zo an yi musu shi yayin da ake ganin kamar bai dace a ce bola ahmad tinubu ya ɗau wa'annan kuɗaɗe ya ba manoma cittan ba waɗansu mutanen suna ganin haka shine dacewa haka kuma shine daidai sai dai fa yadda ake ganin ba daidai din ne ana ganin cewa lalle babu shakka akwai bukatuttuwa da yawa da suke zuwa sai dai kuma yadda ake ganin daidai ɗin ne ana ganin dukkanin wani mara karfi da kuma irin sana'ar da yake yakan so a taimaka mai a bangaren abin da yake aiwatarwa sai dai ana cewa yana da kyau idan aka duba maudu'ai da dama kamar guda uku sai a ɗauki guda ɗaya wanda ya fi girma sai a fara gudanar da shi sannan ƙananan kuma su ma a zo daga baya a yi su yayin da ake ganin a maudu'ai guda dubu ɗaya a cikin ƙasa najeriya noman citta ba zai iya zuwa a na ɗari tara da casa'in da tara ba duba da yanayin yadda ake ganin cewa akwai manya-manyan abubuwa waɗanda suke mashimmai wanda sun girmi noman citta kwarai da gaske a ƙasa najeriya wajen banin cewa an bunƙasa an inganta to amma sai dai dai ba a mai da su komai ba sai dai a dangane da tunanin bola ahmad tinubu waɗanda suke ganin babban tunani gare shi sun tabbatar da cewa akwai ƙasashe da yawa waɗanda ba sa iya noman citta wanda shi kaɗai noman citta idan aka ɗaure mai gindi haka zalika aka riƙe mai wuta za a iya mai da shi tattalin arzikin najeriya yayin da najeriya ta zama manomiyar citta to su ƙasashen ba sa yi to lallai babu shakka waɗannan ƙasashen za su iya zuba hannun jari akan wannan al'amari ta hakan ake ganin cewa za a iya haɓaka abin shi ma shi yasa bola ahmad tinubu Tinubu buya duba ya dubo ya ga cewa ya kamata a narka dukiya akan waɗannan manoma citta. Le babu shakka Bola Ahmad waɗansu sun yaba da tunaninsa sai dai waɗansu sun ce ai ba iya noman citta ƙasa Najeriya take yi ba. Haka zalika ba shi kaɗai ne babban abu wanda ƙasa Najeriya take yi ba haka zalika kuma ba shi kaɗai ne wanda yanzu haka mutane suka karkata a kai ba duk abin da aka taimaka musu a kai za su kama shi hannu biyu wajen ganin cewa sun gudanar da shi daidai wannan lokaci da mutanen suke kalubale kalubale amma bola busha har yanzu bai fito ya ce wani abu a dangane da abin da ya yi waɗansu mutanen suna saka mai da alkhairi da cewa da ba a yi ba gwara dai an yi ko da ba daɗi a hakan ma mu ne da godiya tunda manoma ce ta talakawa ne yan uwanmu to masu mu ne da kullun shinku me za ku ce 1.6 miliyan.